jama’a sallu ala nabi allahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببما سلاتي من البركة شي بيرسلنا masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri garin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin takwas ga watan ramadan jirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta arba'in daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha uku ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2019 za mu tashi a farkon sura mai albarka insha Allah ita ce suratul ikhlas kuma ita ce sura ta 111 insha Allah 12 ta 112 muna roƙon ubangiji Allah ke mana muwafaka da abin da za mu karanta a cikin wannan sura mai albarka kafin nan akwai wasu ‘yan uwa da suka ba da taimako a cikin asusun marayu wani dan uwa ya yi transfer na naira dubu ɗaya wani ma ya ba da dubu ɗaya wata ma ta ba da dubu ɗaya wata ma yanzu ta ba da naira dubu shida abin nan kai ta ba da naira dubu ɗaya wani ma yanzu ya aiko ‘yan agaji da naira dubu ɗaya gabaki ɗaya dai kuɗin ya kai jumla masu lissafi sai su gaya wa wannan shine kuɗin da aka sa a cikin asusun marayu muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu ikon tallafawa musamman a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan Allah ka samu dace da sunnar Mustafa sallallahu alaihi wasallam na'am malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية <clears throat> وهي أربع آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى ila الدين Suratul-Ikhlas, Sura kenan mai magana akan tsarkake Ubangiji da kansa, an gane ko? Makiyatun ita wannan Sura makiya ce, tana da ayoyi guda hudu daidai. Bismillahir dalilin saukar wannan Sura kuwa kafirai ne wata ran suka zo suka tambayi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu allolinmu kaga yadda suke muna da alloli na tagulla muna da alloli na dabino muna da alloli na bakin karfe kai kuma ubangijin ya yake kafin manzon Allah ya yayi magana ya ba su amsa sai Jibrilu sai ya sauko sai ya ce masa ul ga ya musu ya Rasulullah al'adan qur'ani idan yace Ul amsan yanzu yanzu nan za a ba da ita da ɗimi ɗiminta amma idan aka ce fa'ul, sai nan gaba ko kuma sai tashin alqiyama sai ubangiji sai ce Ul ga ya musu ya ka kace huwallahu ubangiji na ne Allah an gane ko ma'ana Allah ne ubangiji na hadu kuma shi makaɗaici ne shi Allah Allah shi makaɗaici ne Allah shi kaɗai ne babu Allah na sama da na ƙasa da Allahn cikin duniya Lauka na kana fihima alihatun illa Allah da fasadata da ce akwai su alloli ba Allah ba a cikin samman bakwai da ƙasan bakwai da duk al'amarin da ya lalace da sai Allahn sama ya kawo wa Allahn ƙasa hari sai ya haɗa mulkinsa gaba ɗaya to Allah guda ɗaya ne sai Allah ya ce Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata duk wani mai bukata a wajen Allah yake mutum ne dabba ne ƙwaro ne tsuntsu ne kiyashi ne tururuwa ne ko menene ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu daga wani abu in ji ubangiji face komai yana yin tasbihi zuwa ga Allah sai dai ku ne ba ku fahimtar irin tasbihin da suke yi in za ka ga tsuntsu yayi ci ci ci ci ci ka dauka kawai kara yayi a tasbihi yayi wa Allah kai ne baka san abin da yayi ba za ka dangare ya tsaya ya kada kai ya kada kai yayi gaba kawai tasbihi yayi wa Allah kai ne baka sani ba a ta nan suna yi wa Allah sujjada garu yana yi wa Allah sujjada mota tana yi wa Allah sujjada mashin yana yi wa Allah sujjada jirgin sama jirgin kasa kai komai ko da ka sani a duniya يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون komai yana yawa Allah sujjada ina fata dai ana fahimta abin nan mai rai ne da ka sani ko ba mai rai duk abin da ka sani dai sai yayi wa Allah sujjada sannan koma wane ne mutum dole ya buƙaci abu a wajen ubangiji mu ne talakawa amma shi Allah mawadaci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ƙara cewa a cikin suratul ital ko suratul muhammad wallahu al wa antumul fuqara ina fata an fahimta Allah ce ya ku mutane ku talakawa ne duk inda kuke talakawa ne karatu aka baka kai talaka ne mulki aka baka ne shugabancin ƙasa talaka ne gwamna aka baka talaka ne sarauta aka baka talaka ne sanata ne kai talaka ne raf ne kai talaka ne ciyaman ne kai talaka ne dai ko menene kai menene talaka ne domin watan wata rana ciwon kai zai kama ka dole kai me ka daga hannu ka ce ya Allah ka bani lafiya ashe kai talaka inda kuɗi zai yi maganin lafiya ai da wasu da basu zauna ma da rashin lafiya sai a baka kuɗin ga kuɗi nan dudu amma kuma lafiya ta gagare ka talaka sai ya ci dan wake ya ci burabusko na hatsi ya zo ci doya ya ci wake ya ci alale ya ci dan wake dishi kare kaɗai kuma ya ci ƙosai ya zo kuma ya kwana lafiya talaka ke, babu Allah Shin yace ya ci haka barna asibiti zai kwana haka kenan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ashe Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad ubangiji yace lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma ba haife shi ba Allah shi bai haifa ba kuma Allah shi ba haifuwarsa akai ba ina fata an fahimta kenan yanzu mun gane Allah babu wanda ya san lokacin da Allah ya samar da kansa har malaman tauhidi suka ce idan ka ji zuciyarka tana maka ɗars ya aka yi Allah ya samar da kansa Allah a ina yake yaya Allah yake ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin shi fallahu bi khilafi zalik ka ce ina neman tsanin Allah daga sharrin shaiɗan abin jefewa shi Allah sabanin dukkan wasin da shaiɗan zai maka yake Allah ya fi ƙarfin wannan ina fata an fahimta to shi Allah mu sani Allah bai taɓa haifuwa ba Danda da idan Allah ya haifu dole a san ɗan Allah dole a san dan Allah Allah kuma ba zai yadda a taba ɗansa ba ina fata an fahimta idan da Allah ya haihu da kuma dole a san matar Allah kuma da ba wanda zai yadda a taba iyalinsa ko akwai to Allah shi ba shi da ɗa ba shi da mata Allah lam yalid ne wa lam yulad ina fata dai an fahimta lalle ne mu fahimci wannan ayat da kyau ta lam yalid wa inna kar mu rudu kanmu yasa ubangiji yake cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun yace wa khalaqa kulla shay Allah yace shine wanda ya faru samman bakwai inna da kasan bakwai ta kakama da zai kasance ga Allah ta yaya kuma alhali mata bata kasance gare shi ba kuma Allah shi ya halicci dukkan komai da muke gani da wanda ma ba ma gani da wanda tunaninmu ya je kansa da wanda tunaninmu bai je kansa ba da wanda har abada tunaninmu ba zai je kansa ba har mu koma zuwa ga Allah isa sai ubangiji sai ce wa qalu takhazar rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda ko nidda sai Allah ce takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda me yasa an da'u lir-rahmani walada ai wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kaga duka wannan ayoyi yana nuna maka me sama da ƙasar saman nan ta kusa ta kekkece ta kusa ta gushe gabaki daya inda take me yasa saboda an an ce Allah yana da da saboda an ce Allah yana da da to inda kuma an ce Allah yana da abokin tarayya fa da Allah zai yi wani ma zai yi ya kake jin wannan maganar ashe wannan babbar magana ce ubangiji Allah ka mana gafara kuma duwatsu da kansu sun kusa su bar inda suke an gane ko ƙasa da kanta ta kusa ta kyakkece dan an kira cewa Allah yana da da ai bai kamata ma ga ubangijin rahama a ce ya riki da ba wannan ya koru ga ubangiji sai Allah ya ce man fis samawati wal ardi duk abin da yake cikin samman bakwai da kasan bakwai in kullum in man fi samawati wal ard dukkan abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai illa atir rahmani abda face sai sun zo wajen ubangijin rahama suna bayi kowa zai zo a matsayin sa na bawa ashe dukkanin mu a duniya menene bayin Allah ne dukkan mu bayin Allah ne bayin waye mu bayin Allah ne wa zamu bautawa Allah kadai a wajen wa zamu nemi taimako a wajen Allah kadai wa yake ba mu ci da sha da lafiya Allah wa yake taimaka mana a rayuwar mu Allah wa ya ba mu zaman lafiya a Borno Allah a cikin garin Maiduguri Allah a Najeriya fa Allah a Afirka fa Allah a duniya wa yake ba mu zaman lafiya Allah banda shi akwai mai ba mu zaman lafiya babu Allah ka sa da muna gane. ubangiji sai ce subhanallahi amma yasifu sai Allah ce walam yakul lahu Ubangiji ya ce kufu'an ahadun kini guda ɗaya ko kishiya guda ɗaya wa ya kullahu bai kasance ba ga Allah. A ce yau Allah yana da wani abokin tarayya? Allah yana da abokin tarayya kamar shi gabanin ƙasa. Shugaban ƙasar Najeriya ai daban ne, na Kamaru ma daban ne, na Cadi ma, Nijar ma, Kwatano ma, duk dai shugabannin ƙasar nan daban ne. to a ce Allah yana da wani abokin tarayya wanda inda za a yi ruwa a can wajen shi wannan ne zai ji aini ne ruwa a can Allah kuma nan zai yi tsoro nan gaba Allah shi ya raye wa'ancan Allah can kuma shi ya karbi wa'ancan da Allah yana da wannan da duk al'amari ya lalace gaba ki daya saboda ayar baya da muka karanta lauka kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata to dan haka walam yakul lahu kufuwan shi ne guda ɗaya bai kasance ba ga Allah sai sura ta gaba suratul falaq madaniyatun wa hiya khamsu ayat Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق سورة الفلق wannan sura ita ce sura ta 113 Allahu akbar ubangiji ce suratul falaq sura kenan mai magana akan asuba madaniyatun wannan sura madaniya ce tana da ayoyi guda biyar daidai bismillahir rahmanir rahim ubangiji ce ƙul ga ya musu ya Ka ce a a'udhu bi rabbi falaƙi, ina neman tsari da ubangijin asuba lokacin da hasken asuba ta numfaso inna asuba hasken sa ya tumbatsa ya numfasa hasken ya yi sama da ubangiji ce manzon Allah ya nemi tsari da wannan lokacin da sharrin ɗan adam kuma Allah ka tsare mu da sharrin ɗan adam min sharrin. min sharri ma khalaqa min sharri ma kace ina neman tsari daga sharrin abin halitta wannan sura ita ma ta sauka ne lokacin da wani mai sihiri mai suna lubayd yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri shi da ƴaƴansa mata yace manzon Allah ya dame mu da yawan wa'azi kullun Allah ya ce annabi ya ce ya hana mu sakewa ya hana mu sakat ya hana mu bautar gumaka baya so ma a ji sunan hubal da sauran gumakanmu ga baki ɗaya sai yace to yanzu abin da za a yi sai kira ‘ya'yansa mata ya ce ga wani sihiri nan da za ku yi idan kun yi sai ku hura a jikin wannan abawa in ko wannan tsirkiya in ko wannan zaren idan kun yi sai ku hura haka kar ku yi tofi da yawu ina fata an fahimta idan kun yi wannan sai ku ɗaure sai aka yi ɗaure goma sha ɗaya a cikin wannan abawa in bayan an gama ɗauri goma sha ɗaya sai aka je aka jefa wannan sihirin a cikin tsohon rijiya kuma sai aka bin shi da wani ƙaton dutse sai aka jefa sai aka danne nan da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamu da rashin lafiya idan ya haka ƙashinsa ba zai iya miƙewa ba kamar mai abin calcium ko kuma uric acid idan kun san wannan ciwon da nake faɗa ciwon jijiyoyi ne ko ciwon kashe da zaka ji kashinka ya san da haka ba zaka iya miƙe shi ba ciwo ne mai azaba kwarai da gaske ubangiji Allah ka kare to manzon Allah sai jikinsa sai yake lankwashewa yake lankwashewa sai yayi shiru ba zai iya cewa komai ba shi ne yana kallon ikon Allah daga can sai mala'ika jibrilu sai ya sauko yace masa qul ga ya masa ma'ana ka ce ya rasulullah a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin asubai min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta gabaki daya na daga mutane ne ko na daga dabbobi ne ko na daga sumuce-sumuce ne eh, ko tsafe-tsafe ne ko sihirce-sihirce ne ina neman tsari daga wannan sharri na mutane muma muna neman tsari ya Allah da taimakonka ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ina neman tsari daga sharrin duhun dare idza waqaba idan ya duhunta dare idan yayi duhu to wani lokaci akwai sharri a cikinsa. aljanu suna yawo a cikin wannan lokacin ina fata an fahimta ina rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayadin, wa a'udhu bika rabbi an yahduru kace ya Allah ni ina neman tsarinka daga yafacin shaydanu kuma ya Allah ni ina neman tsarinka kada ma su fuskanto ko su zo inda nake to mutun ya nemi tsari daga sharrin dare wannan manzon Allah ake koyawa sallallahu alaihi wasallam sai Allah sai ce wa min sharrin naffathati fil uqad wa min sharrin naffathati wa min sharri kace ya Allah ni ina neman tsari annaffathati na masu tofi ma'ana na sihiri ko na masu tofin sihiri fil uqad cikin abawa ko cikin zare an gane ko ko cikin eh, menene tsirkiya kamar yadda kazo nayi bayani tofi ake yi in ga ana tofi na sihiri to shi hura shi ake tofi na Allah da annabi ana tofa yawu ya zo kan abun amma tofi na sihirin ka to wannan sihiri ake maka amma kaga ana tuk tuk tuk wannan daga manzon Allah aka samu yawun ya fito wannan daga manzon Allah aka samu to ni ina neman tsari Allah yake gaya manzon Allah kace ina neman tsari daga sharrin masu tofi cikin sihiri an gane ko wanda babu yawu cikin ah, abawa ko kuma cikin tsirkiya Allah ka kare mu gaba ki wa min sharri hasidin za hasad kace ya Allah ma'ana wa min sharri hasidin ni ina neman tsari daga sharrin mai hasada idza hasada idan yi hasada tasa hasada mugun ciwo ne wanda malamai suka ce iblis shi ya fara yi wa annabi adamu hasada tun a gidan aljanna bayan ya masa hasada da ya fito duniya hasada kuma sai ta bazu a cikin zukatan al'umma ga baki daya sai kaga mutum gashi nan duk wanda Allah ya fifita shi inji malamai to sai ka samu masu masa hasada idan Allah ya fifita ka da sarauta ne sai ka samu masu maka hasada karatu aka baka sai ka samu masu maka hasada kudi aka baka sai ka samu masu maka hasada shugabanci aka baka sai ka samu masu yi maka hasada ne a wata alfarma aka baka a gari ka zama kai ne wane mai faɗa a ji'in nan sai an yi maka hasada ko a wani matsayi ka samu ga ka ga wani mai babba mai matsayi ana ganin baka isa ka je wajensa ba sai yau ga ka gashi kuna tattaunawa akan wata matsala kuma shi wanda yake son ya san matsalar bai sani ba to sai an maka hasada akan wannan inda ake ganin ya gagari mutane sai da isan isan isan iso kai in ka je sai dai a ce direct ka shiga ko kuma neman ka za a yi a kawai an shirya lokacin da zaka zo kana zuwa kawai shiga ka yi to dole sai an maka hasada ko karfi ne Allah ya baka ka zama wani wani sabon bulo dai to shi ma sai an maka hasada <laughs> ina fata da an fahimta kana da karfi ba na wasa ba to shi ma sai an maka hasada shi ne malamai suka ce kullul adawati qad turja mawaddataha illa adawata man adaka bil hasadi dukan wata kiyayya a duniya ana sa rai nan gaba za a shirya amma banda wanda ya a akan hasada wanda kuke neman mace ɗaya da shi ka kasa shi ko aka fi ka so amma na an fi son ka to ai kaga wannan har abada ba zai so ka ba <laughs> har abada ba zai so ka ba ko ga kun tafi neman wani abu karatu ne kuɗi ne kawai sai Allah sai ya fifita ka akan sa sai ka samu abin da ake samu a shekaru da dama a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ba tare da an san ka samu wannan abin ba mutane suna kallon ka wani iri daban kamar baka da komai ashe Allah ya maka baiwa a cikin zuciyarka ba tare da an san Allah ya maka baiwa ba to dole sai ka samu mahasala ta tare da shine malam medaliya yake cewa wa hasuruhu fa huwa ala ulahu shahidun innal kirama mazinnatun lil husadi abun da ya faɗa kenan yace wa hasuruhu kaje kai ta masa hasada kaje kai ta masa hasada fawa ala ulahu shi yana nan akan daukarsa kullun ci gaba yake yi kullun tafiya yake yi hasada da kake masa taki ne a gare shi ina fata an fahimta fawa ala ulahu shahidu shi yana nan a halarce akan wannan cigaba da Allah ya sa yake yi innal innal kirama kaga manyan mutane ai da masu kullun mazinnatun abun tuhuma ne bil hustadi ga masu hasada duk wanda Allah ya sa yake ci gaba to shi kullun tuhumarsa ake yi ni wani ina aikin me yake ne sana'a me yake yi mun ga ya zama kaza fa yau yayi kaza yau ya canja da kaza da kaza ni anya wannan anya kaza a ofofin Allah ne suke da yawa idan wa min sharri hasidin iza hasada idan kai hasada daya Allah sai bude ofofin alkhairi guda goma idan kai hasada biyu sai ya bude guda 20 idan kai uku sai ya bude 30 idan kai hudu sai ya bude 40 in kai biyar sai ya bude 50 kai tanin ka goma goma goma goma goma Allahu akbar wannan daga Allah ne idan zaku ku iya tunawa idan mutum yayi aikin alkhairi mai ake masa ninkawa ake ai man ja'a bil hasanati falahu asharu to wannan ma idan kai sharri ba tare da wanda kai wa sharrin ya cancanci sharri ba ninka masa alkhairi ake ubangiji Allah ka kare mu da hasada sannan manzon Allah ce hasada tana cinye aikin mutum kamar yadda wuta take cinye kirare ga baki daya mutum ya je lahira la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab yaje takaddunsa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantura kana tsammani zaka samu lada mai yawa sai ka je ka samu sai sifili sifili ba iyaka akan takaddun ayyukanka me yasa kai da wannan ka zagi wancan ka ci kudin wancan ka hada wancan da wancan fada kai annabi wancan ka hararu wannan kai wannan tsaki an gayyace ka ka san ba za ka iya zuwa ba kuma kace zan zo lallan lallai duk wallahi har akan sadi sai an maka tambaya haka yake wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula wa aufu wa aufu ya ayyuhal ladzina amanu aufu bil uqud wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila duk wayannan suna nuna menene alamomi ne na munafurci daga munafurci mutum yake zama mahasadi gabaki daya ubangiji Allah ka kare sai suratun. nasi madaniyatun wahaya sittu ayat allahu akbaru La ilaha illallahu Allahu akbar walillahil hamd hmm. bismillahir rahmanir rahim قل nasi برب الناس سورة الناس سورة kenan mai magana akan mutane. wannan sura ita ce sura ta 114 daidai ita ce sura ta ƙarshen alkur'ani kenan in za ku iya tunawa can baya mun karanta suratul insan sura kenan mai magana akan dan mutum shi kadai single person yanzu kuma wannan sura ce mai magana akan mutane gabaki daya sura mai magana akan mu kenan to bari mu ji halayenmu kaɗan ko ubangiji Allah ka kare mu da halayenmu madaniyatun ita wannan sura madaniya ce ma'ana an saukar da ita a madinar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ayoyi guda shida daidai bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace ul ga ya musu ya rasulullah kace a'udhu rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane idan kun kula wannan aya ma'ana wannan sura tana da aya guda nawa shida surar baya tana da aya guda nawa biyar idan aka haɗa biyar da shida nawa sha ɗaya ne adadin kullin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce duk wani mutumin da imaninsa ya kai imani wallahi in yana karanta waɗannan surori guda biyu babu wani sihirin da zai taɓa yin tasiri a kansa mai sihiri ya zo yana ma tup tup sihiri ba abin da zai same ka idan a zo ana karanta maka yasin mai rubas yasin mai almakashi yashin yasin mai menene mai kacau kacau yasin mai sarka yasin mai mai mari subhanallah ka duba wannan fa yasin mai mari da yasin mai mai tafiya da da fuka-fiki inna lillahi yasin mai mai kububuwa inna su sihiri kala kala irin su bari baru uba uba baru uwa uba ko baru uba uba wa in bari bari bari bari bari wa in yankusu yankune wa in yankusu yankusa Ka ji kai mutum yana maka wannan sai maka wa in yankusu yankusa kuta, sai hura ba abun da zai same ka da gama sa kuta sa anan haka da tashi ba idan kana kan da falaki da nasi wannan daga bakin manzon Allah kuma mu gane cewa duk mutumin da baya ambatan Allah sihiri zai iya kama shi kuma sihiri yana nuna maka cewa ba wanda ya fi karfin sihiri ya kama shi tunda manzan Allah ma an masa kuma ya kama shi ashe yana nuna maka cewa manzan Allah bawan Allah ne kuma sannan shugaban halittar duniya da lahira ne duk abin da mu samu na doka wanda za yi, sai ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbas in ka duba abin da ibnu kasir tafsiri na ibnu kasir don mai karanta wa'annan surori guda uku ulhuwa falaki nasi insha Allah har abada dukkan sihirin mai sihiri ba zai kama ka ubangiji Allah ka kare mu daga sihirin mai sihiri an gane ko shine sai ce kul ga ya musu ya rasulullah kace a'udhu ina neman tsari bi rabbin nas daga ubangijin mutane daga sharrin hasada kuma Allah ka kare mu da sharrin hasada malikin nas ina neman tsari malikin nas da mamallakin mutane Allah ka kare ni daga sharrin hasada ilahin nas ilahin nas Ka ce ina neman tsari daga abin bautar mutane abin bautar mutane shine Allah dukkanmu nan kowa da kowa Allah yake bautawa ba mu da wani abin bautan da ya wuce ubangiji ran da muka kama wani abin bauta ba Allah ba yanzu mun bar bautar Allah makaɗaici mun kama bautar abokin Allah shi kuma Allah ba shi da aboki ba shi da kishiya ba shi da ɗa ba shi da mata bai ce kuma ga wanda za a bauta wa a madadina ba ko idan aka bauta masa bautarsa ta isar za ta zo mini ina fata an fahimta yanzu idan ka yi sallah sai ka ce sallar ka isar mini ni kuma zan isar maka zuwa ga manzan Allah manzan Allah zai isar maka ita zuwa ga Jibrilu Jibrilu zai isar maka da sallar ka zuwa ga Allah to Allah bai ce haka ba tsakaninka da Allah ne za ka yi sallar tsakaninka da Allah ne za ka bautawa duk bautar da muke kai tsaye muke ganawa da ubangiji kai tsaye muke magana da Allah kai tsaye muke roƙon ubangiji kai tsaye Allah yake amsa mana kai tsaye Allah yake jin mu kai tsaye Allah yake cewa ya bamu abin da muke nema ashe gata ya ishe mu gata ya kai inda ya kai a wajen mu mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya ce kace ina neman tsari ilahin nas daga sharrin ma'ana daga abin ma'ana daga sharrin abin bautar mutane Allah ka tsare mu daga sharrin masu hasada min sharril waswasil khannas min sharri ina neman tsari daga sharrin alwaswasi mai yin wasuwasi shine shaiɗan, alkhannas mai kuɗewa, ko alkhannas mai ɓuya cikin zukatan mutane, sai ya ɓuya cikin zuciyarka, idan ya zo sai sa abu, <clears throat> sa maka wani abu na girman kai, na jin kai, musamman in kai wani shiga, ko in ka fito wata irin fita, ko in ka samu wani maɗuɗin kuɗi haka, sai ka rinka jin kanka ba ni ma ne ba. Yanzu shaiɗan ne ya shiga zuciyarka, yake sa maka wannan girman kan, dan ka ɗauki kanka kamar baya kai lokacin da kake jin ya kai in to lokacin ka saba wa ubangiji da zaka mutu a wannan lokacin babu kai babu aljanna domin manzon Allah ya ce la dukhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin inji manzon Allah yace duk wanda aka samu girman kai kwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba inji manzon Allah to shi shedan idan ya ga wani ya zo ya wuce ya gaishe ka sai ka ce na fa alama fa wani gani gani ke mana fa shedan da zai gaya maka wannan sai wani wata wani taka mu yake ku ba zai zo nan ya dan mana abun nan wani gani gani ke mana ku in ga za ka gane sai ka ce astaghfirullah sai dan buya a cikin zuciyarka shine yusu fi sudurin nas sai dan buya a cikin zuciyar mutum in ga za ka gane ya kara buya har ya kardadi ya faki lokacin da zai iya karkatar da kai zuwa ga yin wani abu sai in Allah ya tsare ka da yawan addu'o'i na yau da gobe ubangiji Allah ka tsare mu gaba kida. daya ne sai ce min wasu waswasil khannas ina neman tsari daga sharrin mai shi shine mai buya cikin zukatan mutane wasu wiso fi sudurin nas wasu wiso shi ne wannan da yake yin waswasi fi sudurin nas cikin zukatan mutane an gane ku cikin zukatan mutane ayar baya min wasu waswasi ina neman tsari daga sharrin mai yin waswasi alkhannas mai ɓuya cikin zuciyar mutane kamar ka tambaya waye sai Allah ce shi ne wannan da yuwaswisu yake yin waswasi in fi su durin nas cikin zukatan mutane mutanen kuma minal jinnati wannan. yace minal jinnati sune daga cikin aljanu wannan da mutane gabaki daya wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayadinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'abin zalata zukhrufal qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun shaydan ne zai zo ya shiga cikin zuciyar aljanu da zuciyar mutane gabaki daya ya sanya tsakanin mutum da aljan akwai alaka ta taimakekeniya ta wani tsafe-tsafe an gane ku shi ne kamar a cikin sotul an'am har ran tashin alkiyama in suka mutu a cikin wannan hali za su zo gaban Allah Allah ce ku fa kan me ku ga fima kuntum na'am sai ce rabbana a ba'aduna bi ba'din wa balagana a alladhi ajjalta lana sai Allah sai ce to shikenan ai qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah da shi mutumin da shi shaydanin din da ya batar da shi sai Allah ya ce to yau wuta ita ce makomar ku gaba gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu kowane mutum ɗaya daga cikin mu face yana da shaidan wanda aka hada shi ya halakar da shi an gane ku sai sahabbai suka ce har kai ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce har ni ma ina da nawa shaytani sai dai ni Allah ya taimake ni shaidani na ya musulunta yana taimaka na da shawara ta alkhair in kun duba hadisin bukhari da muslim wannan hadisi ya zo a cikin su yace ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu qalu wa anta ya rasulallahi qala na'am illa anna allaha a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ashe shi na manzon Allah ya musulunta kuma Allah ka sa namu dukkan musulmai ne masu tsoron Allah kuma musulmin mu Allah ka sa ahlus sunna ne yan izala wannan aya ita ce ƙarshen alkur'ani mai girma kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an sauka ana so a juyo nan take insha Allah wannan shi ke nuna mutum bai yi ban kwana da alkur'ani ba kuma da yaddar Allah Allah zai nuna mana sokoki na gaba rai da lafiya insha Allah kamar yadda muka karasa wannan sauka ta malam nayi burin a ce wannan sauka malam ya ganta to amma ubangiji ya karbi abinsa wannan sauka ta malam ce malam ya bar mana karatu tun daga ذات قرير wa ذات Ya ومعين يا ايها الرسل tsayi, من الطيبات واعملوا daga nan na fara karatu har zuwa min aljinnati wan nas muna roƙon ubangiji wannan sauƙar Allah ka kaita cikin ƙabarin malam Allah ka sanya shi a cikin mizanin su kyakkyawa ya Allah tare da na mahaifiya da sauran mahaifinmu gabaki daya wato malam yi gwargwarmaya wajen tafsiri kusan wannan sauƙa kusan shekara kusan goma ke kenan yanzu sai wannan lokaci ne Allah ya nuna mana Na yi shekara biyar kenan da wata biyar daga wannan wajen da na kama zuwa yau sannan Allah ya nuna mana cikar wannan sauka da ni'imar ubangiji da kuma taimakonsa saboda mu karatunmu hatta laraba laraba yana tafiya duran laraba da yamma karfe hudu zuwa biyar muna karatu insha Allah hudu da rabi kuma hudu da rabi zuwa biyar da rabi shi ma haka nan muna karatu na tafsiri to gashi Allah da hikimarsa a yau mun kawo saukar wannan alkur'ani mai girma muna roƙon ubangiji Allah ga sa abin da muka faɗa na daidai dukkan mu yi mana amfani <clears throat> da wanda yake zuwa nan da wanda ya ji da wanda sauci zai kai masa nan gaba kuma abin da muka karanta da kuskure ubangiji Allah kai mana gafara malam kuma Allah kai wannan lada cikin makwancinsa da shi da na iyayensa gabaki daya da kakanninsa gabaki daya da dukkan iyayenmu Allah ka kai lada cikin kabarinsu masu albarka zamu mu jiyo da suratul fatiha sai Allah ce suratu fatihatil kitabi makiyatun wahaya sabon ayatu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin suratu fatihatul kitabi sura kenan ta mabudin littafi shine alqur'ani makiyatun ita wannan sura makiyya ce sab'u ayat tana da ayoyi guda bakwai daidai wannan sura ita ce farkon sura a cikin alqur'ani an kawo ta ƙasa ne dan yara ƙanana ire-iren mu ta samu saukin haddan alqur'ani amma ku manya in zan samu ne ta bakara za ku fara saboda Allah ce wartilil alqur'ana tartila to amma dole a kawo fatiha ƙasa sannan qul a'udhu birabbil birabbin nasi falaki ulhuwa don a samu abin da za a yi sallah ya shi domin duk wanda ya yi karatun sallah ba fatiha Allah bai sallar sallarsa ba ina fata an fahimta to a takaice dai kenan kafin Allah kai mu gobe bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya ce lillahi dukan yabo ya tabbata ga Allah an gane ku dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah gabaki daya na daga mutane ne ko ne daga aljanu ne ko daga mala'iku ne ko daga dabbobi ne dukkan wani abu yana yi wa Allah yabo yana yi wa Allah godiya yana yi wa Allah tasbihi na'am rabbil alamin ubangijin talikai idan aka ce taliki duk wani abun da ba Allah ba sunansa taliki ko menene abun duk abun da zaka fasara indai abun ba Allah ba sunansa me alami sunan shi taliki sunan shi dabba kiyashi wane ne mutum wane ne duk girman ka sunanka me taliki dabba ma talika komai ma taliki ar Allah shine mai kyauta magamiya a duniya ya bawa musulmi ya bawa kafiri ya bawa mumini ya bawa fasiki ya bawa kowa da kowa Allah shi yake ba da kyaututtuka har Allah ya ce ba dan kada mutane su yi ridda ba da abinda zamu bawa arna yana da yawa walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر ina mata an fahimta da ma idan kaga an bawa arna motoci suna gidan zinari matakala na azurfa gado ma a na yakutu an ya kirista nan Allah ce ba dan kada ai haka ba da za duk lahira da duk sai a ba su a dan gidan duniya to Allah shine ar-rahman Allah shine mai kyauta magamiya a duniya sannan ar-rahim Allah shi ne mai jin kan mu'minai kadai a lahira Allah shi ne mai jin kan mu'minai masu kadai tashi su ne ahlus sunna Allah ne zai ji kan waɗannan mu'minai waɗanda suka ce Allah ɗaya ne rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan da qulna idhan shaqqa Allah ubangiji shi ne makaɗaici, shi ne abin bauta shine ar-rahim mai jin kan mu'minai a lahira sai Allah ce Maliki يوم الدين مالك ko maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakayya ranar alkiyama Allah shi yake da mallakar wannan limanil mulku yawma akwai wanda zai magana lillahi lillahi ba mai magana a shi duniya kenan to duk wanda yace zai magana ya ɗan fesa kenan ko ubangiji Allah ka shirye mu ashe mulki Allah shirke da mallakar duniyar dama kuma tashin alkiyama ma filin alkiyama Allah shirke da mallakar alkiyama gabaki daya waye isa yayi magana a filin alkiyama in ba da izinin ubangiji ba babu la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba shine muhammadur rasulullah amma kowa shiru zaka yi aran nan fala tasma'u illa hamsa baka ji motsin komai sai motsin kafafuwa kata ka dan can can ko ba za ka ca dan dauke mana a sai dai kai ka ja wani ma danne ka kai ma ka danne wani ga gumi ya kai gumi ashe Allah shine maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakayya iyyaka na'budu wa iyyaka Allah kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kai kaɗai muke neman taimako Allah kaɗai shine abin bauta kuma neman taimako ma a wajen wa a wajen Allah wa idza sta'anta wa idza sa'alta wa ya faɗi wannan manzon Allah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah kawai shi fa abinda manzon Allah ya faɗa in za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah in za ka yi roƙo daga hannu ka roƙi ubangiji Allahn da muke roƙo a kusa yake ko a nesa mutanen bani asad da suka zo zan manzo Allah a qaribun rabbuna fanunajihi an bai idun fanunadihi cin ubangijinmu a kusa kenan mu dan gane da shi Allah Allah kula ko yana nesa ne mutum ya Allah manzo Allah me ya ce mutum irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala a'ma walakin tad'una sami'an basira ashe lokacin da kake addu'a Allah yana maraba da kai yasa sai Allah ya ce kai tsaye ujibu da'awatad da'i falyastajibu li la'allahum yarshudu kai tsaye ka daga lokacin ya Allah ko a kwance kake ka juya kai ka ce ya Allah Allahumma salli ala Muhammad Allah ya ji kawai zai biya maka wallahi Allah yana tare da bawa fiye da yadda bawa yake tare da tunaninsa Allah ka sa da muna gane sai Allah sai ce ni ya Allah ihdina ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki madaidaici ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici shine tafarkin annabawa da mursalai da ulul azmi gabaki daya mu ma muna roƙonka ya Allah ka shiryar da mu wannan tafarki shine tafarkin alqur'ani da hadisi da fiqh Allah ka shirye da mu wanda tabarki ne wannan siratal ladzina an'amta alaihim ubangiji yace siratal ladzina shine tafarkin waɗannan da an'amta alaihim kai ni'ima a gare su sune annabawa kamar yadda muka yi bayani ghairil maghdubi alaihim walad ghairil maghdubi ba tafarkin waɗanda ka yi fushi a gare su ba su ne Yahudawa, suna da ilimi amma sun take ilimin, suna da ilimi suna da sani amma ba sa aiki da sanin. Duk wani wanda ya yi sani har gobe ce sai wani bakin fata ko jan fata ko yalo ko koriyar fata, a'a ko kai bakin fata ɗan Najeriya ka sani, ka take, to kai ne ba Yahudi. ina fata an fahimta ka sani ka take sanin kai ne ba yahudi kar ka dauka wani bature ne ba yahudi kai ne ba yahudi matukar ka sani kuma ka take sanin su waɗanda suka sani ba su yi aiki da sanin su ba su ne abun yi wa azaba tun gabanin a azabtar da masu bautar guma wa alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'azzabun min qabli ubadul wasan sai ce wala dolli ba ta farkin batattu ba su ne nasara su wane ne nasara su ne jahilai wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai jahilan larabawa su ne nasarawa wanda ba san komai ba sai ƙarshe ƙarshe har a yanzu idan kaga mutum yana jagorancin al'umma kuma bai san komai ba yana ta ƙarshe Shi shine wa shine ba to karka dada karka rage غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون gashi gwani ya karanto farkon suratul baqara sura mai girma a cikin al'kur'ani wannan ayoyi da gwani ya karanta su masu tsada masu dimbin bayani insha Allah sai gobe inda rai da lafiya za mu faro daga farkon al'kur'ani mai filla filla da wa'annan ayoyi da yardar ubangiji za mu tsaya a wannan gaba sami da kurewar lokaci insha Allah sai gobe kuma kasancewar mu gashi muna tare da manya-manyan baƙi musamman shugaba na kungiya Ashek Babagoni Abdu yana tare da mu a wannan majalisi mai albarka ko da yake shi ba boyayye bane dama nan makarantarsa ce da kuma director na agaji na Borno State gabaki dai Malam Ilyas da shugaba Abdulrahman mai dan zukewa shi ma dai gashi nan dai sanin shi ya gabanni gabaki da kuma shugaba na zone A Malam Suleiman Alifika da kuma shugaban marayu na Borno State gabaki dai a Sheikh Alhaji Malam Muhammadu Mai Gilas wannan haka ke mata tilmai sannan kuma da tsohon ɗalibi a wannan makaranta tun muna ƙanana wanda su iyayenmu ne Shi a ashek malam bukar gashi nan bolori babban malami ne mai karantar ba. tun muna yan mucin mucin suke wannan makaranta Allah Allah ubangiji ya saka musu alkhairi da shi da malam Abdul Qadir Milhul ga gashi nan idan ka an ce Milhul Madarasa to wannan shine gishirin makaranta gaba wannan sunan tun lokacin shek Baban Wala Abbaji yana raye sai aka ga malam Abdul ya kamata ya zama Milhu dan aka yi magana aka in ba milhu sai ga magana ma bata zama amma in ya dan yi milhu ubangiji wa'annan dattijai Allah ka kara musu lafiya sannan kazalika muna tare da amminmu mu baban mu kanin mahaifin mu shakikin baban mu wanda yake bin mahaifin mu kuma baban su daya mamar daya wanda shine baban mu a yanzu haka muke tare da shi a koda wanda lokaci muna ta masa babanmu abba kullum wajen karatu muna tare da shi yana ba mu shawarwari ka san duk lokacin da mutum ya rasa mafaɗi to ai baka da gata domin gode wa Allah muna da ɗaya daga cikin iyayenmu kullum yana nan tare da mu yanzu ma haka gashi nan zaure tare da mu yana kallo na yana mun addu'a yana samun albarka Allah ubangiji ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya ya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka biya masa dukkan sa na alkhairi ina tsammani saboda yanayin lokaci da sauransu wala Allah za mu rufe taro a gurguje amma ya kamata shugaba ya ɗance wani abu ko minti ɗaya inda akwai to shi kenan shugaba ya kuwa. to ina roƙon ubangiji jama'a duk wanda ya halarci wannan sauka na alƙur'ani ubangiji Allah ka ba mu albarkacin alƙur'ani dukkan buƙatunmu da muka zo da shi wannan waje da wanda ma ya turo da wanda ma sauci zai kai masa da wanda ma ya ji labari bai samu zuwa ba dukkan bukatunmu na alkhairi ubangiji Allah ka biya mana ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ya Allah ka ba mu kyakkyawan zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Najeriya musamman a jihar Borno ya Allah musamman a cikin garin Maiduguri musamman a dukkan anguwanninmu musamman a unguwar hausari musamman a layin kofar sarkin hausawa musamman a kofar wannan gida ta gidan ashek malam abubakar musa garba danya ya ubangiji ka ba mu da zaman lafiya kazalika yan agaji na jama'atu izaratul bid'a wa iqamatu sunna bayan kokari da suke yi sun aiko addu'a ta musamman dazu sun shiga sun same ni suka ce suna neman addu'a na musamman ya Allah wa'annan zaratan samari masu kokari masu tsayuwa ga azumi kamar ba sa azumi su tsaya kamar soja sune sojojin mu na islama a cikin kungiya kenan to wayannan ƴan uwa Allah ka biya musu dukkan su na alkhairi Allah ka saka musu kuma da alkhairi Allah ka sa duk abin da suke yi aikin ya zama da ikhlasi ya ubangiji sannan a yau ina aka yi jana'izar ɗaya daga cikin ɗan agajin mu dattijo malam adamu bafulatani sananne ne ya kace malam adamu bafulatani muna roƙon ubangiji Allah kai masa gafara da sauran dukkan mamacin ma'ana wanda suka rasu a cikin wannan tafiya ta sunna muna roƙon ubangiji Allah kai musu gafara ba zan gushe ba ina ƙara jaddada addu'a ga malam namu Allah ka kai haske cikin kabarinsa Allah ka kai haske cikin kabarinsa Allah kai masa gafara Allah ka nuna masa wannan taro namu da wannan sauka namu da karatutukan da muke na alkhairi ya ubangiji Allah ka nuna masa wannan ayyuka na alkhairi ya ubangiji kamar yadda kace wa nakatubu ma qaddamu wa athara Allah ka ji kan babanmu a Sheikh Muhammadu Abba Aji ayyukan da suka yi na alkhairi ya Allah Allah ka kai musu cikin kabarinsu yau ga kananan 'ya'yansu su ne suka tsaya a gurabansu ya ubangiji Allah ka kai wannan lada cikin kaburburan su gabaki daya Allah ka ji kan malamin mu da zo wannan gari muka saba da shi shekara da shekaru da sauran malaman mu irin su Sheikh Jafar su malam Albani da ire-iren su su mu gidan gaskiya duk Allah ka musu gafara da sauran malamin da suke da rai kuma duk baki daya Allah ka karfafe su akan ko ka karfafe mu akan da'awa mu ƴan ƙananan almajiransu da muke bin baya masu ɗan farkon karanta awwalu ma yajibu alal mukallabi muna roƙon ubangiji mu Allah ka sanar da mu karatu Allah ka ba mu karatu mai albarka wanda za mu yi da'awa da shi ba ji, ba gani ba dare ba rana ba gudu ba kauce kauce mu tsage gaskiya mu ciro ƙarya mu nanata da ƙasa mu turmuje hancinta mu taka ta mu yanka ta ubangiji Allah ka taimake mu bal naqdiru bil haqqi alal batil fa yadmaguhu fa idha huwa zahiqun wa lakumul wailu mimma tasifun ubangiji Allah ka taimake mu akan bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda muka taro a wannan farfajiya Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi albarkacin watan ramadan duk wanda ya zo wannan waje lafiya ubangiji Allah ka mai da shi gidansa lafiya sannan ƴan uwa da suka yi ba da taimako har aka yanka dabba aka yi sadaka aka kukula da su waina da su fanke da su dabino masu kawo waɗannan gudunmawa ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi da su ruwan faru da ire-iren su da masu aiko kuɗi ma dudu suka ce a yi hidimar sauka da shi ga sanan kuɗi sai zuwa kawai yake yi an gane ko ubangiji Allah ka saka kowa da alkhairi wani ma naira ɗaya ya aiko mana naira biyar wani ma ya aiko naira goma to duk abin da mutum ya aiko juhudun ƙilli ubangiji da wanda ya aiko naira miliyan ɗaya ma duk Allah ka sa a cikin mizani ya Allah Allah ka yawaita mana masu taimakawa sunna a koda wani lokaci ya ubangiji ko kuma abin da muke karantawa ya Allah Allah ka sa ya amfane mu ya Allah yadda ka nuna mana wannan sauka lafiya Allah ka sa mu juyo da sauka ta gaba lafiya kuma Allah ka nuna mata Allah ka nuna mana ita ma ƙarshen ta lafiya wannan sauka da muka yi wajen shekara kusan goma sha 11 kenan kamar yadda na faɗa ubangiji Allah Allah Allah ya saka wa kowa da alkhairi kazalika shek malam baba goni kuna jin murya kullum kullun shekara da shekaru bulama ne kuma baba ne kuma gwani ne kuma shi wakiltar anguwarsu ga baki daya ta nan mai suna anguwar ne jurisalam jurisalam duk wani hukunci shi yake hukunci alƙali ne ga shi nan ƙarami wannan kullum shi yake fesa alƙur'ani a wannan waje ya ja baki kowa yana ji ubangiji Allah ka saka masa da alkhairi kadalaka da yan uwa masu tace karatu da masu daukan karatu da namu jiya ma na musu addu'a irin su a shek Malam dan Asabe da malam Usman gidan rediyo da malam Ibrahim da mutanen Peace FM da mutanen BR TV da sauransu da wani ma ya so ya dauki karatun mu bana a NTA amma Allah bai nufa ba muna roƙon ubangiji Allah ka bashi ikon dauka in kuma a watsa wani ma ya aiko daga wata uh, jihohi guda biyu an gaya mun yana neman karatun mu muka ce ba matsala mu karatu mu almajirai ne in zaka iya ka je ka tafi tsafi sabilillah Da duk ire-iren waɗannan ubangiji Allah ka saka kowa da alkhairi gurgudan niyyar kowa Allah ka saka mana dukan mu da alkhairi gabaki ɗayan mu mu kanta salati ga annabi bukatun mu suna da yawa niyoyin suna da yawa Allah kafin mu suna a duk abin da yake cin bukatun mu ubangiji Allah ka biya mana kafin mu yi salati ga annabi akwai wani dan uwa da yake neman gagarumin aure da Allah mu sashi a cikin wannan addu'a albarkacin wannan taro namu ubangiji Allah ka biya masa sa na alkhairi gabaki ɗaya makanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد jama'a kamar yadda muka saba mu yi malam addu'a Allah ka ji malam da Allah ka sa malam ya huta Allah ka sa malam yana gidan aljanna na firdausi Allah ka ji kan dukan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka yi musu gafara mu da muke dare Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir ahadun allahus samad lam yalid wa lam ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد jama'a makaranta izaja kafa ɗaya ɗaya masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan mu na alkhairi marasa lafiya mu gabaki ɗaya da na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gabaki ɗayansu Allah ka ƙara mana lafiya musamman akwai ɗaya daga cikin malaminmu a Dr. Ashak Ali Mustafa sananne ne in za ka ba shi da lafiya da shugaba Muhammad Musa ba kushi ma ya samu sauki a dukkan waɗannan malamai Allah ka ƙara musu lafiya banda Shak Ali Mustafa akwai wanda daga cikin malaminmu shi ma na manta sunansa shi ma na ji labari shekarar da ake gaya ba shi da lafiya muna roƙon ubangiji ah, malam Yunus Usman malam Yunus yana yin fure ba a masallacin Sayyidina Abba Aji da kuma masallacin Masjidul Iman inda aka ita yawa da duriyar sunna malam Yunus ubangiji Allah ka ah, Allah ka bashi lafiya duk ire-iren waɗannan malamai na sunna wanda muka faɗa da wanda babu faɗa duka baki daya Allah ka ƙara mana lafiya haka nan majingitan a ko ina suke Allah ka ƙara mana lafiya ga baki daya yan uwa matafiya Allah ka kai su lafiya ka damuna da su lafiya masu neman haifuwa Allah ka ba su ƴaƴa mana gata ka ba mu ƴaƴa masu albarka ya Allah ka ba mu ƴaƴa masu albarka ga baki dayan mu masu ciki kuma Allah ka sake su lafiya mata da suka yi dafe-dafe wajen waɗannan aikace aikace na wannan sauka ya ubangiji Allah ka saka musu da gidan aljanna sun mana dafe dafe ku duba rana irin ta yau da ta tsale ta matso kusa kusa da kan kwakwalen mutane amma suka tsaya ga zafin rana ga zafin itace dan su ga mun sha ruwa cikin fara'a Waɗannan mata Allah ka biya musu dukkan bukatun su na alkhairi gabaki da bukatun mu suna da yawa Allah ka amsa mana albarkacin wannan wata na Ramadan bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كافي متوكا أكوي علاج إنو بيكي شما باشي لافيا lalle ba shi da lafiya Allah ba shi lafiya da alhaji tijani bolori shi ma ba shi da lafiya ubangiji Allah ka kara masa lafiya wayannan ƴan talikai masu taimaka addinin musulunci Allah ka ba su lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim ya wahid ya majid ya mannan ya ilah al alamin ya ilah al awwalin wal akhirin anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahumma arhamna bil qur'an ya wahid ya majid ya mannan allahumma taqabbal siyamana wa jami'a a'malina ya zal jalali wal ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب الدعوات وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم يا من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أمان من الأهوال يا خير عالمي بذل سؤال يا دبيبي وحاكمي أجرنا من النيران يا خير الراحم أجرنا من خزي الدنيا والآخرة يا خير الراحم وصل على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمرهم شطه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين